Ali Ibrahim Dairu ke mana bayani kan jirgin Max da ya tashi don kwaso ɗaliban Najeriya da suka makale a Ukraine. To alhamdulillah yau da ranar nan da misalin karfe ɗaya na ranar Alhamis din nan jirgin kamfanin Max Air ya tashi zuwa birnin Bucharest wato can kasar Romania kenan domin ya kwaso waɗannan mutane ɗalibai da kuma wasu jama'a da suka makale a can a ƙasar Ukraine to sun samu dai sun tsallako kuma an sa hannu tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin jiragen masu ɗaya yanzu insha Allah jirgi yana kan hanya muna sa ran cikin daren nan zai saukatan a birnin romania kuma zai kwaso waɗannan bayan Allah zai kawo su nan gida Najeriya zuwa gobe da safiyar wato juma'a kenan insha Allah. Ibrahim Dayiru daga wani filin jirgi shi wannan jirgin ya tashi. Filin jirgin Malam Aminu Kano da ke can Kano kuma shi jirgin kira 747 ne dash 400 kana kuma yana da kujeru yana iya ɗaukar fasinjoji sama da 560 a kowane lokaci idan ya tashi. Kun san adadin yawan mutane ko ɗalibai da zai kwaso yanzu waɗanda suka tsallako zuwa birnin Bukaras To har yanzu dai ba mu samu wannan cikakken bayanin ko mutane nawa bane suke tan mu dai yanzu za mu fara kenan kuma duk lokacin da aka nemi kamfanin jiragen matsaya jirage suna nan ƙasa za a tada jirgi ya tafi don ya wajigila waɗannan a bayan Allah zuwa nan gida Najeriya. Banda Romania idan aka dawo da waɗannan akwai tsarin tafiya wata kasar daban tunda akwai sauran su Slovakia akwai Poland da sauransu waɗanda 'yan Najeriya suka samu suka tsallaka cikinsu. Eh wato shi yasa na gaya maka duk inda aka sa mu je in Allah ya so da a shirye muke mu dauki jiragen mu mu kai domin mu kwaso waɗannan bayan Allah. a yanzu dai maganar da ake wannan na farko dai shine a can a birnin romania an kammala takardunsu na tasowa kawai da an je ɗauko su za a yi kuma muna sa ran insha Allah jirgi na biyu zuwa na uku na hudu ma duk kowace ƙasa ce aka ce za a je insha Allah a shirye muke mu je mu kwaso su faɗa mana ga waɗanda musamman ba su duba taswirar duniya ba shin ta inda wannan jirgi zai bi duka babu wata hanya mai hatsari A'a babu domin zai bi ta cikin Europe ne gaba ɗaya kuma ita Romania ɗin tana da iyaka da ƙasar Ukraine inda ake wannan yaƙi a halin yanzu. Ƙasar Ukraine ne kawai jirgi baya ratsawa amma duk sauran ƙasashen muna ganin cewa jirage na tafiya lafiya lau. Ibrahim Ɗairo jami'in labaru na kamfanin Max Air mun gode kwarai da gaske. Amma da lanima ina godiya.